الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na goma sha biyar wanda za mu gabatar insha Allah kan littafin al'adabul mufrad littafin da yake karantar da ladubba na musulunci littafin al'imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari wanda ya rasu hijira na da shekara 256 shekararsa 1180 rabuwansa da duniya a yau rahimahullahu ta'ala kuma wannan darasi ya kunshi babi na 54 zuwa babi na hamsin da bakwai yana karantar da mu hakkin makwabtaka yaya makwabtaka take a sunnar annabi muhammad za mu ci gaba daga kan hadisi na ɗari da ɗaya. al bukhari ya ce babul wasati bil jari wannan babi na hamsin da biyar babi ne da yake karantar da mu wasiyar da aka yi game da makwabci alwasati bil jari حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك الإمام البخاري يقول إسماعيل بن أبي أويس يباس لاباري يدع الإمام مالك بن أنس shi ne imamu darin hijira Allah ya kara masa rahama al'imamu malik ya karantar da su wannan hadisin kunga kenan ba wai al'imamu bukari kai tsaye ya ɗauki wannan hadisi wajen al'imamu malik ba ya ɗauki hadisin ne wajen al'imam ismail bin abi uwaisin shi ne ya ba da labarin cewa haddasa ne malikun al'imamu malik ya ba ni labari an yahya bin sa'idin قال أخبرني أبو بكر بن محمد يحيى بن سعيد يبام الإمام مالك لاباري يناتشوا الإمام أبو بكر بن محمد يا غيا مسو يا باس لاباري أن أمرة akwai wata mata da ake kiranta amra ita wannan amra ana ce mata amratu bintu abdurrahman bin sa'ad bin zurara jika ce ga sahabi ya ce ga sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babanta sahabi kakanta ma sahabi ita wannan matan amratu bintu abdurrahman bin sa'ad bin zurara to amma ita ba sahabiya bace sai dai babban malamarta wato ta yi karatu ne wajen aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka al'imamu malik yana kawo labarin ita wannan mata amratu bintu abdurrahman wanda tabi'a ce tabi'a ce yar sahabi jikan sahabi Allah ya kara musu yarda an aisha ta radiyallahu anha ita amra ta ba da labarin wannan hadisi daga wajen aisha domin ita ce malamata Allah ya kara mata yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma zala jibrilu yusini bil jari manzon Allah yace mala'ika jibrilu bai gushe ba yana ta min wasiya game da hakkin makwabci hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu har sai da nayi zaton cewa mala'ika jibrilu zai sanya makwabci cikin magada saboda mala'ika jibrilu shine malamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu shi yake karantar da manzon Allah wannan abu ne wanda ya zo cikin alkur'ani to mala'ika jibrilu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana taimin wasiya ma zala jibril wannan ya gwada cewa wasiyar ba sau ɗaya ya masa ba ya yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wasiya ya maimaita ya dinga maimaitawa har sai da ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka mala'ika jibril zai saka makwabci a cikin masu samun gado idan mutum ya rasu idan aka ce wane yana cikin magadanka kaga ya zama cikin na kusa da kai waɗanda hakkokinsu ya fi girma daga cikin mutane wannan hadisin gashi al'imamul buhari ya kawo shi a littafin al'adabul mufrad kuma wani abin sha'awa shine ya kawo shi a cikin aljami'ul sahih wato hadisin yana sahihul buhari kamar yadda al'imamul buhari a nan littafin al'adabul mufrad ya yi babi da suna alwasati biljari haka ma kuma a cikin sahihul buhari in ka duba kitabul adab ya yi babin da ya kawo hadisin nan sunan shi babul wasati bil jari wato sunan babin iri ɗaya ne kamar yadda babin ya zo a cikin al'adabul mufrad haka nan babin ya zo a cikin aljami'ul sahih hadisi na 5668 kuma hadisin yana sahihu muslim kitabul birri wasilati wal adab babul wasiyati bil jari wal ihsan ilayhi hadisin muttafaqun alai yana irwaul galil fi takhrij ahadis manar sabil hadisin 1891 me yasa al-imam al-bukhari ya kawo hadisin nan a farkon maganarsa game da hakkin makwabtaka a sunnar manzon Allah al-imam al-bukhari yanzu ne zai fara magana akan ladabin musulunci game da yanda ake zama da makwabci yaya manzon Allah ya karantar da mu yadda za mu zauna da makwabcanmu yanzu zai zai fara magana akan wato babi da ya shafi hakki na makwabci sai ya kawo hadisin aisha da farko wannan hadisin shine farko kuma a cikin aljami'u sahih wato sahihul bukhari nan ma haka wannan hadisin shine farko abinda yasa al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin da farko saboda magana a game da hakkin makwabtaka a sunnar manzon Allah saboda muhimmancinsa don haka yasa a cikin sahihul bukhari bayan ya kawo babul wasati bil jari sai ya kafa hujja da aya ta 36 ta suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku yi shirka da Allah da komi wabil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu bayan kyautata ma iyaye fa sai aka ce wabizil qurba makusanci gare ka shi ma a kyautata masa saboda adafi ne ga abin da ya gabata waliyata ma marayu su ma a kyautata musu wal masakini talakawa su ma a kyautata musu sai aka jera mutane kashi uku waljari zilkurba waljari junubi wasahibi biljambi Allah maɗaukaki ya jera su kashi uku kuma dukkansu wato suna magana ne akan makwabci aljari zilkurba shine makwabci na kusa da kai waljari junubi wanda ke gefenka wasahibi biljambi shine abokin zama wanda sana'a ta haɗa ku waɗannan dukkansu makwabta ne amma Allah subhanahu wata'ala ya hada su a wuri guda maimakon yayi magana akan makwabci kawai sai da ya karkasa siffofi na makwabtaka din nan har zuwa kashi uku al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan aya ta suratul nisa aya ta 36 a littafin sa sahih al-Bukhari lokacin da ya kawo babul wasati bil jari babi da ke magana akan wasiya game da hakki na makwabtaka ya kafa hujja da aya ta alkur'ani ita ce wannan aya ta 36 ta suratul nisa'i tana tabbatar da cewa Allah madaukaki yayi wasiya ga mutane gaba daya wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wannan umarnin Allah ne Allah yayi umarni a kyautatawa makwabta sannan ga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu bai gushe ba yana taimar wasiya game da makwabci har sai da ya zaton cewa zai saka shi cikin masu gado wannan hadisin al'imam bukhari ya maimaita shi a littafinsa aljami'u sahih a wurare da yawa daga cikinsu akwai kitabu tafsirin ƙur'an suratu kul a'udhu bi rabbil falaq don haka masu sharhin sahihul bukhari kamar misali al'imamu badruddin al'aini a littafinsa umdatul ƙari mujallar na 23 shafi na 197 ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa mala'ika jibrilu bai gushe ba yana taimin wasiya game da makwabci har sai da na yi zaton zai sa shi cikin magada sayuwar risu zai gadar da shi wato ya amuruni bi hibzi haƙƙihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa mala'ika jibrilu ya yi ta umarninsa mala'ika jibrilu ya yi ta umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare hakkin makwabci minal ihsani ilaihi kyautatawa ga makwabci wa daf'il aza anhu kawar da cuta ga makwabci hatta kultu sai da na yi zato sai da na ce layuwar risannahu lallai kafin mu rabu da mala'ika jibril zai sa makwabci a cikin masu gado wato ya amuru anillahi bi taurithil jari min jari bi fardin minhum ya utahu ma'al aqarib yana cewa ta yanda mala'ika ya tsananta magana game da hakkin makwabcin nan akwai alamar da take nuna cewa wato mala'ika jibrilu zai saka makwabci a cikin masu gado bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala don haka al'imam badruddin al'aini ya ce wa haza kharaja makharajar mubalaga wannan ya fito ne a siffa ta tsanantawa abinda manzon Allah yake nufi shine mala'ika jibril ya tsananta masa game da hakkin makwabci wannan shine abinda manzon Allah yake karantar da mu akai don haka al-imam bukhari ya kawo hadisin nan ga kuma aya ta suratul nisa'i me yake karantar da mu hakkin makwabci wajibi ne a sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne abinda al'imamu Bukhari ke ishara da shi. mene da hukuncin hakki na makwabci akan makwabci hukuncinsa shi ne wajibi in ka duba tafsirin ita wannan aya tafsirin al'imamu Qurtubi aljami'u li ahkamil Qur'an a mujallar na biyar shafi na 160 ya ce a jima'al ulama'u ala anna hadihil aya min al-muhkam al-muttafaq alayh wannan aya duk malaman sunna sun tabbatar da cewa duk malamai malaman musulunci sun tabbatar da ita wannan aya ta suratul nisa'i aya ce da bata bukatan fassaran kowa yanda ka jita haka take duk malamai sun tabbatar da wannan don haka inda zaka iya daukan ayan ka karanta yanda ka ji ayan to sako ne da daga Allah zuwa gare ka ba ta bukatar fassaran kowa duk malamai sun faɗi wannan haka in ka duba bayanin ibn taimiyya a littafin majmu'u fatawa mujallar na goma sha bakwai shafi na ɗari hudu da goma sha bakwai ya ce almuhkam mastaƙalla bi nafsihi walam ya tajja ila bayani duk ayar da aka ce mata almuhkam to aya ce da fassaranta na jikinta ba ta bukatan tawilin wani malami fassaran wannan aya tana jikinta ba ta bukatar sai wani malami ya mata tawili wal mutashabihu mahtaja ila bayan amma ayar da ake kiranta al mutashabihu ita ce ayar da don ka karanta ta ba za ka fahimce ta ba sai ka samu bayanin masana sai ka samu bayanin masana sannan za ka samu kyakkyawar fahimta game da ita wannan aya to al-muhkam ba haka take ba duk ayar da malamai suka ce mata al-muhkam ba ta bukatan tawilin wani malami in ka karanta ta fahimtarka ita ce sakon Allah zuwa gare ka wannan shine bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Shafi'i da sauran malamai irin su al-Imam Malik Allah ya musu rahama al-Imam al-Qurtubi ya ci gaba da cewa fassarar ita wannan aya malamai suna cewa al'ahadi su fi ikramil jari ja'ad mutulaka kamar yadda wannan aya ta zo a sake ba ta bukatar a ƙayyade a ce ga irin makwabcin da ya kamata a kyautata masa Allah bai ware irin makwabcin ba ya ce a kyautata wa makwabci don haka ba ka ware wani makwabci daga wani makwabci ya ce hattal kafir makwabcinka in kafiri ne shi ma ya shiga domin da a ce banda kafirai da Allah ya faɗa cikin wannan aya da dai a ce banda kafirai cikin hadisin Aisha da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi don haka kamar yanda ayar ta zo da bayanin hakkin makwabci a sake hakanan hadisai suka zo da hakkin makwabci a sake ba inda aka bambanta tsakanin makwabci musulmi da makwabci kafiri babu inda za ka samu wannan guri shine wani hadisi a hadisin jabir bin abdullah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jarun lahu haqqun wahidun akwai makwabci da ke da hakki guda daya wa huwa adnal jiran haqqan shine wanda hakkinsa yafi kankanta daga cikin makwabta wa jarun lahu haqqani wani makwabcin yana da hakkoki guda biyu wa jarun lahu salasatu huquqin wani makwabcin yana da hakkoki guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da cewa fa amma alladhi lahu haqqun wahidun makwabcin da yake da hakki guda fa jarun mushrikun shine makwabcin da ba musulmi ba la rahima lahu sannan babu zumunci tsakaninka da shi babu dangantaka na jini lahu haqqul jiwari to yana da hakki na makwabtaka ko da dai babu hakki na musulunci a tsakaninka da shi babu hakki na jini amma akwai hakki na makwabtaka wa amma alladhi lahu haqqan wanda ke da hakkoki guda biyu fajarun muslimun makwabci ne musulmi lahu haqqul islam yana da hakkin musulunci wa haqqul jiwari yana da hakkin makwabtaka wa amma allazi lahu salasatu huquq wanda ke da hakkoki guda uku fajarun muslimun zu rahimin makwabci ne wanda akwai zumunci tsakaninka da shi kuma musulmi ne don haka yana da siffofi guda uku da suka hada tsakaninka da shi na farko musulmi ne na biyu akwai dangantakan jini sannan na uku gidansa yana kusa da naka to zama saboda haka falahu haƙul islam yana da haƙƙin musulunci wa haƙul jiwar da haƙƙi na makwabtaka wa haƙul rahim da kuma haƙƙi na zumunta za ka iya cewa wannan hadisin shi kaɗai ne duk iya bincikenka in kana neman sani ina aka bambanta tsakanin makwabci musulmi da ba wanda ba musulmi ba ina ne aka samu hujja ba ta wuce wannan hadisin na jabir ita kadai ce kuma hadisin ta duk inda riwayar ta ta zo ba ta inganta ba hadisin duka riwayoyin ta in ka tattara su gaba ɗayan su riwayoyin hadisin bai inganta ba in ka duba silsilatu ba'ifa wal mawdu'a mujallal na bakwai shafi na 488 saboda haka maganar al-Imam al-Qurtubi ita ce madogaro al-Imam al-Qurtubi yace Allah ya yi umarni game da haƙƙi na makwabci bai bambanta kafiri da musulmi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai da dama da suka fito daga wajensa fi ikramil jari game da daraja makwabci ja'at mutlaka duk hadisan nan babu hadisi guda daga bakin manzon Allah wanda ya bambanta makwabci musulmi da kafiri kuga kenan Allah bai bambanta tsakanin musulmi da kafiri ba wajen hakkin makwabtaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bambanta ba inda ake samun hujja cewa an samu bambanci shine hadisin Jabir kuma bai inganta ba Allah ya samu gani ta amma duk da haka babu shakka idan aka ce wannan makwabcinka ne sannan akwai dangantakar jini tsakaninku babu shakka ka da shi tafi karfi akan wanda ya zama makwabcinka ne amma babu alaka na jini ko kuwa babu alaka ta addini a tsakaninku don haka abinda akasarin malaman sunna suke cewa ismul jari shine ake la'akari da shi in ka lura da yanda al-imam al-bukhari ya rubuta sunan wannan babi alwasati biljari wasiya game da makwabci ya ce musulmi ko kafiri la to don haka yanda Allah ya kira shi aljaru zil qurba aljaru aljunubi as-sahibu bil jam yanda yazo cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya kawo kalma ta aljaru idan kana son sanin waye aka wajabta maka kulawa da hakkinsa din nan sai ka nemi ka koma ga fassaran aljaru galibin malaman sunna in ka duba umdatul qari al-hafiz al-aini mujallal na 32 shafi na 197 haka ma fathul bari ibn hajar ya gabatar da irin wannan bayani mujallal na 10 shafi na 441 ismul jari makwabci shine alkaribu man bainahuma qaraba wanda ya zama yana kusa da kai inda akwai kusanci tsakaninku wannan shine makwabci wa hadha qawlul aksar wanda abinda galibin malaman sunna suke faɗa ke akasarin malaman sunna suna cewa makwabcinka shine na kusa da kai magana ta kare ba maganar musulmi ko kafiri bala in ka ce a'a makwabci musulmi sai a ce ina hujjar aya ta alqur'ani babu ita ina hujjar hadisin manzon Allah ga hadisin Jabir sai a ce bai inganta ba Allah ya samu gani saboda haka malamai suka ce galibin malaman sunna suka ce ismul jari inda aka ce makwabci yashmalul muslima wal kafira ya kunshi musulmi ya dauki kafiri wal abida ya dauki mai kulawa da bautan Allah wal fasika ya dauki ma'anar fasiki mutumin banza wasadiqa ya ɗauki ma'anar abokinka na kusa wal'aduwa ya ɗauki ma'anar ma maƙiyinka ko da maƙiyinka ne ƙiyayya ta bayyana tsakaninku in dai yana kusa da kai makwabci ne shi ne abin da Allah ya faɗa don Allah bai bambanta ba sannan walgariba sunan makwabci ya ɗauki ma'anar na nesa wato baƙo kenan idan da baƙo zai zo ya sauka kusa da gidanka ya zama makwabcinka ya sauka kusa da gidanka ai ba zama zai yi ba zai wuce ko to makwabci ne walbaladi da mazaunin gari da bako wannafi a wabar mai amfanar da kai da mai cutar da kai duk makwabta ne ba za ka ce wani ai ba makwabci na bane don mugu ne la ko da mugu ne in yana kusa da kai makwabci wanda shine abin da ayar alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah suka tabbatar mana alqariba wal ajnabiyya wal aqraba daran wal abada wanda gidansa yake kusa da kai da wanda gidansa yake nesa duk makwabta ne na haka sai malamai suka ce amma duk da haka lahu maratib ba'daha a'la min ba'd yana da martabobi wanda wata martaban ta dara wata don wanda gidansa yake kusa da kai babu shakka hakkin sa yafi girma akan wanda gidansa yake nesa da kai kamar yadda al-Imam al-Bukhari zai kawo hadisi akan haka a nan gaba insha Allah ta'ala mu ci gaba حدثنا صدقة بن الفضل المروزي حدثنا صدقة الإمام البخاري يتي صدقة سنن سكينا بن الفضل المروزي babban malami ne kuma sunansa kenan sadaka bin al-fabuli al-marwazi ya shahara a yankin farisa kamar yadda al-imam ahmad bin hanbal ya shahara ta yankin bagdad qala yana cewa akhbarana ibnu uyayna sufyan bin uyayna an amri yana nufin amr bin dinar amur binu dinar amur binu dinar an haife shi lokacin mu'awiya yana shugabanci shekara ta 46 daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam amur binu dinar ya samu halartar majalisun wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullahi bin abbas abdullahi bin umar da jabir bin abdullah saboda haka tabi'i ne to amma ya shahara da amuru cikin tabi'ai idan an ce amuru ana nufin amuru bin dinar an nafi bin jubairin an abi shuraihin al-khuzai ya karɓo hadisi daga abu shuraihin al-khuzai wannan sahabin annabi ne wanda ya shahara da wannan alkuniya abu shuraihin al-khuzai amma sunansa khuwailid bin amrin al-ansari عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هكذا wanda ya kasance yana imani da Allah yana imani akwai ranar ƙarshe ma duniya wanda ya gaskanta cewa akwai Allah wanda ya gaskanta cewa akwai ranar da duniya za ta ƙare wanda ita ce fassara guda daga fassarorin al-yawmul akhir sannan ana fassara ta da tsayuwar kiyama wato banda wannan al-yawmul awwal za a samu wani yawmul akhir wanda ke yadda da cewa akwai Allah ya yarda akwai ranar ƙarshe falyuhsin ila jarihi lallai ya kyautata wa makwabcinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe falyukrim bayfahu ya daraja bakonsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe falyakul khairan to ya tabbata ya faɗi alkhairi in magana zai yi aw liyasmut ko ya shiru inda ba zai faɗi alkhairi ba to ya shiru ya fi masa wannan hadisin yana sahihul bukhari kamar yadda al'imam al-bukhari ya kawo shi al'adabul mufrad hadisin yana aljami'u sahih yana kitabul adab babu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu hadisi na 2668 da kuma sahihu muslim kitabul luqata hadisin yana irwa'ul galil hadisi na 2525 wannan hadisin me yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo shi bayan wancan kaga wancan na farko ya kawo shi dan ya gaya maka matsayin matsayin hakkin makwabtaka a sunnar manzon Allah wasiyar Allah ce wasiyar mala'ika Jibrilu ga Annabi Muhammad wasiyar manzon Allah gare mu don haka kyautatawa makwabci wajibi ne hakkin makwabci wajibi ne to wannan hadisin kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ne dan ya bayyana mana hanyar kulawa da hakkin makwabci yaya ake kulawa da hakkin makwabci manzon Allah ya dunkula maganar falyuhsin ila jari wanda ke imani da Allah da ranar ƙarshe kyautatawa makwabcinsa ashe kyautatawa ita ce ake nufi da wannan hakki na makwabtaka sannan malamai magabata sun fassara wannan maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam bisa la'akari da halayensa shi kansa annabi bisa la'akari da halayensa yadda manzon Allah ya zauna da makwabta da kuma wasu kalmomi da ya faɗa game da makwabci sai suka, gane cewa wannan hadisin yana karantar da mu yadda ake kulawa da hakkin makwabtaka daga cikin malamai waɗanda suka yi wannan bayani akwai sheikh abu muhammad bin abi jamra wanda ya rasu hijira na da shekara 599 wato shekarunsa 837 da mutuwarsa zuwa yau Allah ya rahamshe shi ya bayyana ya ce inda za ka samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya waɗanda suke magana game da hakkin makwabtaka za ka samu hakkin makwabtaka kana iya tsaye da shi ne ta hanyoyi guda biyu kawai na ɗaya bi isali burubil ihsan ilai wannan hadisin ya karantar da mu na ɗaya wato shi ne dukkan wani abin da ake iya cewa kyautatawa ne to ka isar da shi ga wannan makwabci lokacin ake cewa ka tsaye da hakkin makwabtaka bi isali burubil ihsani ilai dukkan wani nau'i na kyautatawa ka isar da shi ga wannan makwabci don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyuhsin ila jarihi lalle ya kyautata wa makwabcinsa kyautatawa na yana zuwa ta hanyoyi da yawa ya ce bi hasabi tawakaci kuma gwargwadon iyawanka gwargwadon iyawanka saboda karfi daban-daban ne malamai suna cewa kalhadiyya kamar misali yin kyauta kaga kyautatawa ne ga mutum ka yi kyauta ga makwabci wasalami da yin gaisuwa ga makwabci wa talaqatul wajhi inda liqa'ihi lokacin da kuka hadu ka sake fuska kuma wannan fa da ake maganar ba wai sai masoyinka ba har makiyinka shi ne bayanin da ya gabata waye makwabcin da Allah ya ce a kyautata mai din nan shi ne wanda ke kusa da kai ko da kafiri ne kuma ko da makiyinka ne ko da mutumin banza ne ko da mugu ne waɗannan su ne hanyoyin isar da kyautatawa gare shi kyauta gare shi kaga za ka yi mai kyauta duk da cewa kafiri ne duk da cewa makiyinka ne assalamu gaisuwa gare shi talaqatul wajhi inda liqa'ihi in za ku haɗu ka sake fuska wa tafaqqudi halihi da binciken halinsa abinda ake nufi da binciken hali yau da gobe ka rika tambaya wani na nan kuwa ta yiwu ba wurin sallan ku ba ta yiwu ba ku haduwa musamman yanayin zama na maraya to yana da kyau ka rika binciken hali ka tashi zuwa gidansa musamman ka yi sallama in baya nan ya wane ya tafiya ne don ya dawo a gaida shi don Allah ka auna wannan da halayenmu anya muna tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mu'awanatihi fi ma yahtaju ilaihi ka lura da yanayinsa me makwabcinka yafi bukata ka rika yi mar ba sai ya tambaya ba sai ka yi mar ba sai ya tambaya ba don akwai bukatar da tafi damuwa tafi damu mutum don haka idan kana lura da shi tunda makwabcinka ne zaka gane akwai damuwar da tafi tsanani gare shi to sai ka rika taimaka mar ta wannan gefe karka jira ya gaya ma don ta yiwu ba zai gaya maka ba wannan shine kyautata wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma inda za ka auna rayuwar manzon allah da maganganun annabi muhammad za ka taras babu shakka wannan abin da malamai suka faɗa shi ne haka ɗin ne na biyu ba ka tabbata mai tsaye da hakkin makwabci sai ya zama kaffu asbabil adha anhu ka tsare dukkan wata hanyar cuta gare shi dukkan wata hanyar cuta kar ta iso gare shi ta hanyar ka ala ikhtilafi anwa'ihi kowane iri hissiya kanat aw ma'nawiyya wannan cutan ta jiki ne ko kuwa wato ta rai wanda ba za a iya suranta ta ba kar ya zama an samu wato an samu dalilin cutuwa ga makwabci sababinka wannan bayanin duka yana cikin fathul bari na ibn hajar al-asqalani mujalla na goma shafi na 442 sharhin wannan hadisi yaya ake tsaye da hakkin makwabtaka abu biyu ne na daya ka isar da dukkan nau'in kyautatawa gare shi na biyu ka tsare kowane irin hanya na cuta wacce za ta isa ga makwabcin kaɗin na inda ka santa akwai wani mutum da ya zo ya samu abdullahi bin masud ya ce masa inna li jaran yu'zini wa yashtumuni ina da makwabcin da ke cutar da ni yana zagi na wa yabiqu alayya yana kuntata min yana tambayan abdullahi bin masud sahabin annabi muhammad sai abdullahi bin masud ya ce izhab ka je fa'in a sallaha fika idan makwabcinka ya saba ma Allah ta zama da kai fa'atu illaha fihi kai kuma ka yi ma Allah biyayya ta zama da shi shi makwabcinka ya saba ma Allah ta zama da kai kai kuma ka ma Allah biyayya ta zama da shi kaga kenan ba wai in ya maka kan kara kamar na itace ba ko wani ya ce to beraye sun min yawa a gida yanzu ya zai sai aka ce ai maganin bera shine ka nemo kyanwa sai ce a idan muka auna da sunnar manzon Allah yanda yace a kyautata wa makwabta da zaran na aje kyanwa a gidana duk beran da yaji kukan wannan kyanwan zai gudu ina zai tafi gidan makwabci yace na cutar da shi gwamma in zauna da berayen akan in cutar da makwabci na daga nan kana gane cewa da dama muna saba ma annabi Muhammad muna saba ma Allah muna ɗauka cewa muna kulawa da sunnar manzon Allah da ladabi irin yadda ya karantar da mu da daman muna nesa da sunnar annabi Muhammad Allah ka samu iya komawa ka lura da yadda muke nuna murnanmu idan abin farin ciki ya same ka an waye gari da musulmi da kafiri baka bambantawa musulmi da kafiri idan abin farin ciki ya samu musulmi zai kunce salansar mashin dinsa ba fa kafiri bane musulmi ne ya kunce salansar mashin din ba ma makwabcinsa ba makwabtan garin duka sai ya sai ya tada hankalinsu ya bi unguwa yana yana ƙara kuma washi murna yake bai tunanin cewa yana cutar da wasu ina wannan yake ga sunnar manzon Allah da wanda zai ba ma 'ya'yansa kuɗi masu za su sayo knockout idan lokacin sallah ya yi kamar yadda kafirai suke yi knockout kana zaune sai ka ji an buga kai ka ɗauka harbin bindiga ne ko bom akwai wanda ke da cuta ta razana wanda manzon Allah yana cewa razana musulmi yana daidai da kashe shi in ji annabi muhammad to ina muke ga sunnar manzon Allah ta wannan gefe sannan idan farin ciki ne ya samu za mu ɗabi tayu mu zuba a kan titi mu sa wuta idan matafiyi yana zuwa kaga an ce matafiyin kama matafiyi da ya sauka gefen gidanka shi ma makwabci ne a sunnar manzon Allah matafiyi yana hangen garin sai ya tunanin tashin hankali ne abin nan ko rikici na addini ko wani abu saboda ko ina hayaki ya turnike saboda haka yana tsoro idan abin murna ya same mu za mu yi hayan kalanguna mu dinga kiɗa muna ihu muna yawo kuma da sunan cewa muna rike da sunnar manzon Allah Allah ya samu gane wanda hatta malamai hatta malamai da dama muna ayyukan da muke gani kamar muna tafe da sunnar manzon Allah alhali ba hakan bane na'am saboda akwai mutumin da lokacin da jama'a suke bacci lokacin zai yi wa'azi lokacin da jama'a ke bukatar su yi bacci a lokacin ya ga ya dace ya tashi shi kuma ya musu wa'azi kasan dalili inda zai yi wa'azin da rana ba mai zuwa to sai ya ce bari in yi lokacin da kuka kwanta gari ya yi tsit dole ka je ko ba ka so shi ne manufarsa ko? to wannan yana tare da manzon Allah? ba ya tare da annabi Muhammad saboda ka kwace wa mutane ni'ima guda daga cikin ni'imomin da Allah ya ba su ka kwace wa 'yan adam ni'ima guda ni'imar mai girman gaske saboda Allah ya faɗe ta cikin alkur'ani a wurare da yawa misali a suratun naba'i daga aya ta tara zuwa aya ta goma sha ɗaya waje alna naumakum subata Allah yana gaya mana wata ni'ima ne da ya mana ya saka baccinmu ya zama hutu gare mu waja'alnan laila libasa muka sanya dare ya zama nutsuwa shine libasan sutura gare ku saboda baccin da za ka yi cikin dare in ka rasa shi baka iya rama shi da rana saboda daren ne Allah ya tsara jikinka ya huta a ciki in ka ce ba za ka huta ba da daddaren to da rana ma baka hutawa saboda Allah bai sanya rana ta zama lokacin hutu ba shi yasa ya ce waja'alnan nahara ma'asha mun sanya rana yini lokacin neman abinci don haka ibn kasir ya ce liyatta makkanan nasu mina tasarrufi fihi da rana mutane ke samun damar zuwa harkokinsu wa zahabi wal maji'i lil ma'ashi wat takassubi wat tijara wani sana'arsa faskare ne zai wuni yana faskare a bashi dubu daya ka suranta mutumin da ya wuni yana faskare da daddare yana bukatan bacci ka hana shi ya za a yi wannan mutumin ya ji daɗin abin da kake aikatawa ba zai taɓa jin daɗin wannan abin da kake ba saboda ka raba shi da lokacin da ya kamata ya huta gobe da safe tashi zai ya ci gaba musamman talakawa waɗanda ke da sana'a mai wahala ba shi da lokacin da ya kamata ya huta ban da dare sai ka tashi cikin daren ka kama wa'azi lokacin da jama'a ke bukatan su yi bacci ya ɗauko auduga ya toshe kunnan ina saboda lasfikar da ƙara dama da ƙeta aka yi don a hana ka bacci kuma shirin malamin zai kwana ne yana wa'azi la haula wala quwwata illa billah ayin ka koma ga suratul furqan aya ta 47 Allah subhanahu wa ta'ala yace wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan-nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura kaga yana tunatar mana wata ni'ima babba fa idza jaa al-layl wa sakana sakanatil harakatu don haka malamai suka ce in ka duba tafsirin ibn kasir in dare yayi saboda yanda Allah ya tsara halittan yanda Allah ya tsara halittan jikin dan adam jikin dan adam in dai dare yayi to ya dace da lokacin da zai huta da kaso da kaki zaka ga idanunka ma suna limshewa zaka ga idan ma gangadi na kama ka saboda me lokacin da Allah ya tsara ma jikin naka ya huta kenan abinda Allah ya faɗa wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan wan nawma subata ya hada su lokaci guda daren ya zama lokaci na nutsuwa sai aka kawo bacci lokacin da zaka huta saboda haka yasa zaka ga hatta waɗanda sun gagara shedanu in dare yayi kokari suke su kwanta shi yasa kake jin garin yayi tsit saboda kowa dole ya bi tsarin halittar Allah subhanahu wa ta'ala da ya so da yaki don haka yasa a suratu yunusa Allah subhanahu wa ta'ala ayata 65 ya ce huwa allazi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi me yasa Allah ya sanya mana dare sai ya faɗa mana litaskunu fihi dan ku huta a ciki dan ku huta to wannan malami ne ya kai makura wajen ilimi ya hana ka hutawa wan nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un waɗannan ayoyin alkur'ani kenan ko in ka dawo ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin abu barzat al-aslami yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawm qabla al-isha manzon Allah ya kyamaci ayi barci kafin ayi sallar isha wal hadisa ba'daha da kuma zance a bayan isha in dai aka yi isha to hira manzon Allah bai so kaji kuma abin da sahabi yake ba mu labarin yadda tsarin rayuwar manzon Allah ya kasance ba zai yiwu annabi ya saba ma nassin alkur'ani ba Allah ya samu gane ba zai yiwu ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayi son a kwanta kafin isha don kada bacci ya kama ka in bacci ya dauke ka ba za ka samu damar sallar asubahi ba ba za ka samu damar sallar isha'i a jam'i ba amma bayan isha'i fa manzon Allah bayi kaunar mutum yayi hira saboda duk hiran da za ka yi kana cin rabonka na gobe ne in ka daɗe kana hira to kasala gajiyarka haka za ta ƙaru a gobe in ka samu hutu mai tsawo to gobe za ka samu nishaɗi da kuzari ka tafi daidai tsarin Allah subhanahu wa ta'ala in ka dawo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aisha matarsa ta ce ma nama rasulullahi qabla isha annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin barci kafin sallar isha ba wala samara ba'daha kuma bai taba hira a bayan sallar isha ba hadisin yana sunan ibn majah al-imam an-nawawi yayi magana a sharh sahih muslim juz'i na biyar shafi na 146 game da hadisai da suke magana akan hira a bayan isha an samu wasu lokuta waɗanda larura ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbansa kamar sayyidina abubakar sayyidina umar sun tattauna al'amura na addini a bayan sallar isha amma ba ta yanda za su cutar da wani ba sun keɓe sun yi magana su wadda ta shafi maslaha ta al'umma kamar abin da ya shafi karantarwa malamai suna cewa babu laifi in ka duba sharhu sahihi muslim babu laifi don mutum ya yi karantarwa a bayan sallar isha babu laifi saboda me saboda akwai wani hadisi hadisin jabir bin abdullah wannan hadisin shi ya nuna mana ba a so a yi hira bayan isha ba amma in ku za a yi hiran to kada ya wuce wani lokaci hadisin jabir bin abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakum wasamara ba'ada hada'atir rajul ba'ada hada'atir rajul ku kiyaye hira inji annabi sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye hira a bayan dare ya tsada wato bayan kafafun mutane sun ɗauke babu sauran tafiya gari ya yi tsit annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ji hanya ta yi shuru babu ƙaran takawan mutane to ka kiyaye hira fa inna ahadakum la yadri ma yabsullahu ta'ala min khalqi manzo Allah ya ce to babu ɗayan ku da ya san a daidai wannan lokacin irin halittun Allah da yake sakowa a duniya saboda shi Allah ya tsara halittarsa kowane da lokacin da zai nemi abincinsa kai dan adam ka nema da rana da daddare ka huta akwai halittun Allah masu ɗimbin yawa waɗanda sai daren suke fitowa neman abinci su duhu bai damunsu duhunsu rana ne wannan tsari ne na Allah maharbi zai baka labari dabba da ƙwari da dama waɗanda ke fitowa aljanu da sauransu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam bayan gari ya yi shuru a lokacin Allah yake turo su su kuma su nemi abincinsu to kai karka yadda ya zama kayi arba da su a daidai wannan lokaci an ba ka naka an ba su nasu karka shiga hakkinsu wanda ku duba tsarin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisin ma na jabir yana tafi a littafin al'adabul mufrad din nan za mu iso gare shi insha Allah shine hadisi na 2230 iyyakum was-samara ba'da hudu'il layli annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kiyaye hira a bayan dare yayi tsit dare yayi shuru idan dare yayi shuru to ku kiyaye hira saboda haka al-imam al-qurtubi tafsirinsa mujallad na 12 shafin 138 yace malamai da suka yi la'akari da waɗannan hadisai sai suka ce babu laifi don an samu hira a bayan isha amma in ya kai lokacin da kafafun mutane suka ɗauke wajen tafiya gari ya yi tsit kamar ka ce sha biyun dare to kowane hira a daina shi saboda haka kana iya aje wa'azi shi kansa a nan bai kamata wa'azi ya wuce sha biyun dare ba saboda in ya wuce ya shiga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 3454 man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kasance yana imani da Allah yana imani da ranar karshe falyuhsin ila jari lalle ya kyautata wa makwabcinsa wannan yana nuna cewa kyautata wa makwabci yana tare da imani wannan dalilin yasa malamai suke daukan hakki na makwabtaka yana da girma kwarai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataya shi da imani kamar yana nuna cewa wanda baya imani shine mai cutar da makwabci amma in dai kana da imani ba za ka cutar da makwabcinka ba Allah ya samu gani bare akwai hadisai da dama masu kama da haka kamar misali hadisin Khuwailid bin Amrin Khuwailid bin Amrin wato shine abu shuraihin al-khuzai wanda muka karanta akwai riwayarsa da ta zo a sahihu muslim wanda kafin ya faɗi wannan hadisin wannan hadisin da muka karanta kafin ya faɗa sai da ya ce sami at uzunaya kunnuwa na biyu ɗin nan sun ji daga manzon Allah wa absarat ainaya idanu na biyu ɗin nan sun ga manzon Allah hina takallama annabi lokacin da annabi ya faɗi maganar nan sai da ya faɗa wannan yana gwada cewar yana kawar mana da shakkar annabi sallallahu alaihi wasallam ya alakanta kyautatawa makwabci da imani suna da alaka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wannan ita ce riwayar al-imamu muslim ba kamar yadda ya zo a cikin al-adabul mufrad ba falyuhsin ila jarihi wanda shine hadisin da al-Imam an-Nawawi ya kawo shi a cikin 40 hadis hadisin yana sahihu Muslim kitabul iman babul hassi ala ikramil jari wa dhaifi al-qadi iyad mai littafin ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa Allah ya masa rahama yana cewa wannan hadisi ya tabbatar mana don mutumin da ke son ya gane alamar yana da imani in kana son ka sani shin kana da imani ko babu to hadisin nan yana daga cikin alamomi hadisan da suke karantar da mu alamomi na gane gaskiyar imani da rashin gaskiyar imani shine al-ikramu wal ihsanu wa tarku aziyatil jari shin kana kyautatawa makwabcinka kana kokarin kare cuta ga makwabcinka shin kana daraja makwabcinka idan haka ne to babu shakka imaninka ya tabbata gaskiya idan ko ba haka bane to imanin ka ba gaskiya bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada imani da daraja wato hakki na makwabtaka sannan akwai hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahsin ila jarika takun mu'mina ka kyautata wa makwabcinka a lokacin zaka zama mai imani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ahsin ila jarika takun mu'mina ka kyautata wa makwabcinka sai ka zama mai imani kaga kenan kyautata wa makwabci ya zama alama ce ta imani hadisin al-imam ahmad al-imam tirmidhi al-imam tabrani fil awsat al-imam al-baihaqi fi shu'ab al-iman hadisin yana da kyau yana sahihul jami' sagir hadisi na 101 sannan akwai wata riwayar ta abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe to kar ya cutar da makwabcinsa hadisin al'imamu muslim hadisi na 183 da kuma wata riwaya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa riwaya ta abu huraira la ya da kulul jannata man la ya amanu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinsa bai kubuta daga fitintinunsa ba ba zai shiga aljanna ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na 181 a sahihu muslim kaga waɗannan hadisai suna ba mu tabbacin imani da kyautata makwabtaka suna haɗe saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda makwabcinsa bai kubuta daga fitinansa ba ba zai shiga aljanna ba malamai kamar al-imam al-bagawi a littafin sharh sunna daga cikin waɗanda suka fassara hadisin nan yana mujallad na shida shafi na saba'in da biyu ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine duk wanda makwabcinsa bai kubuta daga sharrinsa ba to wannan ba zai shiga aljanna ba wanda makwabcinsa bai kubuta daga sharrinsa ba wannan ba zai shiga aljanna ba Allah ya tare mu saboda haka al-imamu zarkani mai sharhin muwatta yake cewa faman kana ma'a hadha at-ta'qid ash-shadid musirran li jarihi kashifan li awratihi duk da waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam idan kaga mutum ya naci yana cutar da makwabci yana bankaɗo sirrin makwabcinsa harisan ala inzalil bawa'iq bihi kana zalika minhu dalilan ala fasadi i'tiqadihi wa nifaqin duk waɗannan hadisai idan dai mutum ya karanta ko bai karanta ba ya taba ji an karanta amma duk da haka bai bar kuntatawa makwabcinsa ba al-imamu zarqani mai sharhin muwatta yace to wallahi wannan dalili ne wanda yake nuna cewa aqidar mutumin ba ta kwarai bace baya tare da sunnar annabi Muhammad kuma yana tare da siffar munafikai fa yakunu kafiran ana masa tsoron anya ba ma kafiri bane kuwa sai ce to koda dai musulmi ne wala shakka annahu la yadkhulul janna ba zai shiga aljanna ba koda ya tabbata musulmi waye ce ba zai shiga aljanna ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan dayan biyu ne marasa shiga aljanna suna zama dayan biyu bisa aqida ta ahlus sunna amma alamtihanihi bima azzama Allahu min hurmatil jari ta yiwu ya karanta waɗannan hadisai cewa kuntatawa makwabci ba kyau amma duk da haka bai bar kuntata masa ba ta yiwu bai karanta ba amma ya taba ji kuma wannan bai sa ya bari ba to ba za a ce ya kafurta ba sai a ce me ya wulakanta ayar alqur'ani da sunnar annabi Muhammad ya raina kimar umarnin Allah ya rena abin da Allah ya girmama in ji al'imamu zarkani yana sharhul muwatta mujallar na hudu shafi na 384 ya ce idan musulmi ne ya zama ya san waɗannan nassosin ya san hujjojin nan amma duk da haka bai bar cutar da makwabcinsa ba to babu shakka ya rena abin da Allah ya girmama tun da ya rena abin da Allah ya girmama fa ya zama fasiki kaga ko fasiki shine wanda ke tafiya wuta shine abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinsa bai kubuta daga fitinan sa ba zai shiga aljanna ba ba a ce zai dawwama a wuta ba yana yiwuwa daga baya daga baya ya samu ceto daga cikin waɗanda za a cece su daga wuta amma dai sai ya shiga wuta saboda manzon Allah ya tabbatar da wannan مرتكب كبيرة يخاف عليه من الإصرار عليها أن يختم له بالكفر إذا كو متين يناتي ينا رين سنر منظم الله دا آير القرآن فأبين دا أكي tsoro shine kada fa Allah ya toshe masa zuciya a wayi gari ma ya bar musuluncin kafin ya mutu Allah ka tsare mu malamai suna tsanantawa game da hakki na makwabtaka masu sharhin waɗannan hadisai kamar yadda muka faɗa in ka duba sharhu sunna na al-Imam al-Bagawi مجلد نشيد شافي نس سبعين دبيو هاشية الزرقاني على الموطا مجلد نهد شافي دري أكو دا تمانين دا هدو دا شرح صحيح مسلم نا الإمام النووي مجلد نبي شافي نقوم شاشدا الإمام النووي يتي قال العلماء معلمي سنة تيوى معناه لا يؤمن الإيمان التام إيمان التام واتو أنا نهن تيوى wanda yake cutar da makwabcinsa wannan bai yi imani cikakken imani ba ko da yana da imani ba a cewa imaninsa ya cika domin wanda imaninsa ya cika dole zai yi daraja abinda Allah ya girmama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama haka al-imam al-qurtubi a littafin al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim mujalladi na farko shafi na 224 sau inda zaka dauko wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam haka zaka taras yadda malaman sunna suka fada saboda hadisan manzon Allah suna tafiya gefe guda ne baka samun hadisi ya warware wani hadisi la sai dai fahimtar ka in bata kai ga yanda zaka fahimci kowane hadisi ba misalin su shine hadisin Abdullah ibn Amr yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa tadruna manil muslim ko kun san waye musulmi kalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka fi sani sun san musulmi amma dai suna son su samu ƙarin ilimi don haka yasa suka mika suka jingina ilimin ga Allah da manzonsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda yan uwansa musulmai sun kubuta daga harshensa da kuma hannunsa waye faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam kun san waye musulmi sahabbai suka ce ba mu sani ba manzon Allah ya ce musulmi shine wanda yan uwa musulmai sun kubuta daga harshensa da kuma cutarwan hannunsa bai cutar da ‘yan uwa musulmi da harshe bai cutar da ‘yan uwa musulmi da hannu tana yiwuwa ka ce ai musulmi daban mumini daban haka annabi ya bambanta biyun duka a hadisi guda sai ya ce tadruna manil mu'min kun san waye mumini kalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka fi sani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam man aminahu almuslimuna ala anfusihim wa amwalihim mumini shine wanda ‘yan uwa muminai sun aminta game da shi ta wajen rayukansu da dukiyansu idan ɗan uwa musulmi ya sake ya tabbata a zuciyarsa yana da nutsuwa kai ba za ka iya cutar da shi da hannunka ba ba za ka iya cutar da shi ta dukiyansa ba to ka tabbata mumini wato wanda aka saki jiki da shi cewa ba zai cutar da musulmai ba an yarda da shi wannan shine mumini in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce almuhajiru man hajara su'a fajtanabahu idan aka ce mai hijira fa shine wanda ya kaurace wa mummunan aiki kaga sai ya saba ma abin da muke dauka waye musulmi fassarar mu daban waye mumini fassarar mu daban waye mai hijira fassarar mu daban ga fassarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana sahihu targib hadisi na 2555 don haka al-Imam al-Fairuz Abadi a littafin sa kitabu Basair Zawil Tamyiz mujalladi na shafi na 568 yace wa alam ka sani kai dan uwa musulmi ya kamata ka sani anna dina kullahu khuluqun in dai musulunci ne gaba ɗayansa kyan hali ne in ji wannan malami al'imam al-fairuz abadi addin kulluhu khulukun addini baki ɗayansa kyan hali ne sai ce faman za da alaika fil khuluki duk musulmin da ya fi ka kyan hali za da alaika fil dini wannan musulmi ya fi ka addini kuma gaskiyar magana kenan duk musulmin da ya fi ka kyan hali to ya fi ka kyan addini don haka addini hali ne ba ra'ayinsa ba ne nan ma akwai hadisin alimamu turmizi wanda abu huraira ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa manzon Allah ya ce wanda ya fi cikar imani daga cikin musulmai shine wanda ya fi su kyawun hali ashe kaga addini shine kyan hali addini shine kyan hali don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi Muhammad wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai Muhammadu kana kan halaye masu girma lalle kai Muhammadu kana kan addini mai girma kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa a littafin al-Istiqama shafi na 442 haka in ka duba Tuhfatul Ahwazi littafin al-Mubarak Kafuri mujallad na hudu shafi na 273 yace li anna kamalal iman abin da ya sa aka ce addini shine kyan hali wanda ya fi ka kyan hali ya fi ka kyan addini kome yawan iliminka idan wani ya fi ka kyan hali ya fi ka kyan addini saboda haka yasa su malaman farko idan ka ce waye malami sai su ce mai riko da sunnar manzo waye jahili mai watsi da ita koda yana da ilimi don haka mu a yanzu an ce malami masani ko da bai aiki da shi la a zamanin farko malami mai aiki da ilimi ko da ba shi da ilimi ko da ba shi da karatun in yana aiki da karatun to yana da addini shi ne malami saboda masani shi ne wanda ya san girman Allah duk wanda bai iya sanin girman Allah ba ilimin banza ne iliminsa ba na kware ba ne malamin nan al-imamu mubarak kafuri a littafin tuhfatul ahwazi yace li anna kamal iman yujibu husnal khuluqi saboda idan imani ya cika idan dai akwai imani din to yana tilasta mai imanin ya zama mai kyan hali wal ihsan ila kafatil insan da kyautata wa dukkan dan adam kowane dan adam idan dai addininka ya cika to ba cutar da mutane bane la za a same ka mai son ka kyautata ma kowane dan adam wanda shine abin da sunnar manzon Allah ta karantar da mu Allah ya samu iya dacewa da ita mu ci gaba da karatu babi na 56 haqqil jari ya babu haqqil jari wato wannan babi yana magana ne game da haƙƙin makwabci wato abin da al-Imam al-Bukhari yake nufi kaga ya gaya mana hukuncin makwabtaka hukunci na hakkin makwabtaka sannan ya mana ya kawo mana hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya mana bayanin wato yanda siffar kulawa da hakkin makwabci take kasancewa to sannan ya kawo wannan hadisi saboda ya gaya maka girman hakki na makwabci girman hakki na makwabtaka shi yasa yace babu haƙƙil jari babi da ke magana akan hakkin makwabci wato yana nufin babin da ke magana akan girman hakkin makwabci حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فبيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبية الكلاء قال سمعت المقداد بن الأسود المقداد بن الأسود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم shi ya ba da labari ya ce ya ƙulu sa'ala rasulullahi asabahu wata rana manzon Allah ya tambayi sahabbansa an zina game da zina wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbansa tambayan da ya musu game da zina ga wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu mata ƙulu na fi zina me kuke cewa game da hukuncin zina ƙalu suka ce haramun zina ai haram ce harrama Allahu wa rasuluhu Allah da manzonsa sun haramta ita zina fa huwa haramun ila yawmil qiyama a wata riwaya kenan don haka zina haramun ce har zuwa tashin kiyama suka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam amsa fa qala sai manzon Allah ya ce la an yazni ar-rajulu bi ashri niswatin da dai mutum zai yi zina da mata daddaya har goma aisaru alaihi ya fi mara sauki min an ya ziniya bin mara'ati jarihi a kan ya yi zina da matar makwabcinsa kun ga bayan ya gaya mana matsayin hakkin makwabtaka da siffar hakkin makwabtaka siffar hakkin makwabtaka ita ce kyautata wa makwabci kuma kar a cutar da shi to sai ya kawo hadisi game da girman hakkin makwabci sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ga sahabbai wannan yana daga salo na karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana daga hanya na jan hankali idan malami yana son ya ja hankalin ɗalibai yana son ya nuna musu cewa abinda zai gaya musu babban magana ce sai ya musu tambaya ya san ba su san amsa ba ai tayu kuma ya san sun san amsa din amma dai tambayar yana yin ta ne don ya ja hankali tambaya ce ta jan hankali gare su me kuke cewa game da zina suka ce haramun ne saboda Allah da manzonsa sun haramta don haka haramun ne har tashin kiyama manzon Allah ya ce to da mutum zai yi zina da mata goma ma'azallah Allah ka tsare mu aisaru alaihi min an yazni bi imra'ati jarihi ya fi mar sauki akan yayi zina da matar makwabcinsa wasu alahum an sarika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya game da sata ma taquluna fi sarika قالوا حرام أي ساتا حرام حرمها الله عز وجل ورسوله هكذا Allah mabuwaye da ɗaukaka da manzansa sun haramta sata, faƙala sai manzon Allah ya ce, la'an ya sarika min asharati ahali abiyatin, da dai mutum zai yi sata daga mutanen gidaje daban-daban har goma, aisaru alaihi ya fi mara sauƙi min an ya sarika min baiti jarihi. fiye da a ce ya yi sata daga gidan makwabcinsa hadisin yana cikin musnadul imami ahmad ga shi a littafin aladabul mufrad yana littafin al'imamu tabrani al-kabir wal-ausat kuma malamai da yawa sun inganta wannan hadisin daga cikinsu akwai al'imamun munawi littafin at-taisir bisharhil jami'is sagir mujallar na biyu shafi na 561 hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 65 sahihu targhib hadisi na 2549 wanda yana gwada maka cewa hakkin makwabci yana da girma don haka yasa malamai suke cewa ita wancan aya ta suratul nisa'i aya ta 36 wasiyar da Allah ya yi ga musulmai ba mu kadai bane wannan wasiya fi jami'il kutubis samawiyya duk annabin da Allah ya aiko ya saukar mar da littafi sai da Allah ya ce ma wannan annabi ga ya musu hakkin makwabci wato tun farkon duniya har zuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka al'amarin makwabci wannan yake nuna cewa cutar da makwabci laifinsa yana da girma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma sahabbansa tambaya akan abubuwa guda biyun nan su ne mafi muni zina da matar makwabci ko sata ga makwabci su ne mafi muni Allah ka tsare mu babi na 57 yabda'u bil jari yace babin yana karantar da mu akan cewa duk abin da mutum zai ya rika farawa da makwabci حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه Umar bin Muhammad ya rawaito hadisin daga babansa shine Zaid bin Abdullah bin Umar Zaid bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab wato jikan Abdullah bin Umar an ibn Umar ya rawaito hadisin daga Abdullah bin Umar kakansa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar kaga mun karanta hadisin na baya waye ya rawaito hadisin farko da muka karanta Aisha Allah ya kara mata yarda mun kawo hadisin Aisha game da wasiyar mala'ika Jibrilu ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Al'imam Bukhari ya sake kawo kuma hadisin Abdullahi ɗan Umar. Kala kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam mazan Allah ya ce, Ma zala Jibrilu yusini bil jari, mala'ika Jibrilu bai gushe ba yana taimin wasiya game da makwabci hatta zanantu annahu sayuwar risuhu. har sai da na yi zaton cewa zai saka shi cikin masu gado kaga hadisin yayi kama da wanda muka karanta a baya amma wancan riwaya ce ta Aisha wannan kuma riwayar Abdullah bin Umar kaga an samu sahabbai biyu to waɗannan sahabban guda biyu da Aisha da Abdullah bin Umar hadisan su suna sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim muttafaqun alai don hadisin Abdullah bin Umar yana sahihul Bukhari kitabul adab babul wasati bil jar hadisi na 2668 kuma yana sahihu muslim kitabul birri wa sallati wal adab babul wasiyyati bil jari wal ihsan ilay hadisin 141 don haka hadisin abdullahi bin umar da hadisin aisha suna sahihul bukhari kuma suna sahihu muslim waɗannan sahabban guda biyu ba su kadai bane suka ba da labarin wasiyar mala'ika jibrilu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da makwabci akwai abdullahi bin amrin shi ma ya rawaito hadisin abdullahi bin amrin hadisinsa yana sunan abi dawud akwai abu huraira shi ma ya ruwaito hadisin wasiyar mala'ika jibrilu ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira yana sunan ibn maja akwai hadisin abu umamat al-bahili yana musnadul imami ahmad bin hanbal da shi da anas bin malik anas bin malik shi ma ya ruwaito hadisin wasiyar mala'ika jibrilu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisinsa yana musnadul imam al-bazzar sannan akwai hadisin muhammad bin maslama muhammad bin maslama shi ma sahabi ne sunan shi muhammad muhammad bin maslama ya ba da labari ya ce marartu wata rana na wuce annabi sallallahu alaihi wasallam a kan dutsen safa dutsen safa a garin makka kenan a garin makka wannan yana nuna cewa wannan abu ya auku ne a hajjin ban kwana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa kaga hadisin manzon Allah yake cewa mala'ika Jibril bai gushe ba yana ta min wasiya yana ta min wasiya game da makwabci manzon Allah ya dinga karantar da sahabbai wato abin ya auku lokacin da manzon Allah ya tafi Makka Muhammad bin Maslama ya ce na zo wucewa akan dutsen Safa sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu da wani mutum wabi'un khaddahu ala khaddi rajulin ga annabi ya ɗora kumatunsa a kumatun wani mutum ya ɗora kumatunsa a jikin kumatun wani mutum wato sun haɗa gefen fuskokinsu to da naga haka fazaha ba sai shi muhammad bin maslama bai tsaya ba sai ya wuce kuma gashi ya wuce kusa da su falam albas muhammad bin maslama ya ce ban yi nisa ba ban dade ba an na dani sai na ji kirar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya kira shi fa qasattu lahu sai na sai na iso gare shi ina isowa kuma sai na ganshi shi kadai yana tsaye fa qala sai ya ce ya muhammad bin maslama ma mana aka an tusallim muhammad bin maslama me ya hana kai mana sallama ka zo ka wuce mu haka muna tsaye baka mana sallama ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayarsa قلت سنتي يا رسول الله رأيتك فعلت بهذا الرجل شيئا ما فعلته بأحد من الناس يا رسول الله ناغا كاي وانا أبو غوانا متمن بان تبغانين كاي إرن سغوانا دان أدم با saboda ni ban taba ganin ka gaisa da mutum kun hada kumatu ba ku hada kumatu amma wannan mutumin naga kun hada kumatu saboda haka sai naga kamar bai kamata in katse maganar da kuke ba sirri ne mai tsanani kuke faɗa ma juna saboda ya haɗa kumatunsa shi wannan na kallon baya wannan na kallon baya sun haɗa kumatunsu kaga wannan yana faɗin magana daidai kunnan wannan wannan yana faɗin magana daidai kunnan wannan ya ce to wannan magana ta kai makuran sirri don ban taɓa ganin ɗan adam ya yi sirri a haka ba kaga kenan ba ku buƙatar wani ya ji maganar ku fakarihtu an aqta alayka hadisaka don haka yasa na kyamaci in katse zancen da kuke yi wannan shi hana ni sallama gare ka amma duk da haka muhammad bin maslama ya kosa ya san wani mutum ne wanda ke da irin wannan kima wanda za a yi irin wannan gaisuwa da shi irin wannan ganawa da shi sai ci faman zalika ya rasulallah wani mutum ne haka ban san shi ba kada sai manzon Allah ya ce jibrilu mala'ika jibrilu ne kaga yadda mala'ika jibrilu ke isar da saƙo ga manzon Allah na wasiya ya haɗa kumatunsa da na manzon Allah kunnansa yana kunnan manzon Allah yana daidai bakin manzon mala'ika jibrilu sannan shi manzon Allah shi ma haka daidai kunnuwa mala'ika jibrilu ya ce ai mala'ika jibrilu ne ka ganni ina tsaye da shi amma innahu law sallamta laradanna alayka duk da wannan ganawar da kaga muna yi da kayi sallama da mun katse mun maida ma ku duba darajar sallama da kayi sallama da mun maida maka sannan mu ci gaba da abin da muke faɗa kala sai ya ce wa ma kala laka ya rasulullah to wannan magana ku da ake yin ta ai muhimmiya ce ita ma ina son in santa me ya faɗa ma sai ya ce lam ya zal yusi ne biljari duk tsayuwar da muka yi jan hankali na yake akan makwabci hatta kuntu an taziru annahu ya amuru ne an uwarrisahu har dai kai ga jira kawai nake in ji umarnin mala'ika jibrilu akan cewa in sa makwabci a cikin masu gado sai in gaya muku amma har dai muka rabu bai sa makwabcin ba wannan riwaya ta muhammad bin maslama tana al-matalibul aliya na ibn hajar al-asqalani sannan akwai hadisin jabir bin abdullah shi ma ya ba da labarin wannan ganawar tsakanin mala'ika jibrilu da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana zuwa a wannan babi a wannan littafin hadisi na 126 za mu iso gare shi insha Allah a mako mai zuwa shi ma riwaya ce ta jabir bin abdullah game da wasiyar mala'ika jibrilu ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam game da hakki na makwabci akwai hadisin zaid bin sabit shi ma sahabi ne ya ba da labarin wannan wasiyar ta mala'ika jibrilu hadisinsa yana al-mu'jamul awsat na al-imamu tabrani hadisi na 4959 wanda hadisin da ke tafe shi yake tabbatar maka fahimtar sahabban annabi Muhammad fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam game da matsayin makwabci ga musulmi shine hadisi na 105 haddathana muhammad bin salam qala akhbarana sufyan bin uyayna an daud bin shabur wa an abi wa abi isma'il abu isma'il shine bashir bin sulaiman an-nahdi an mujahid an abdullah bin amr mujahid ya bada labarin abdullah bin amr abdullah bin amr abdullah bin amr mun ce yana cikin sahabban da suka ruwaito wasiyar mala'ika jibrilu ga annabi Muhammad game da hakkin makwabci Abdullahi bin Amrin to mujahid yana ba da labarin rayuwar Abdullahi bin Amrin shi wannan sahabi ya ce annahu zubi hatlahu shatu ku duba tsarin ilimi irin na al-Imam Bukhari ya kawo mana hujjoji game da girman hakkin makwabtaka sai ya kawo mana kuma rayuwar salaf game da makwabtaka yanda suke makwabtaka su salafus salih ya ba da misali da abdullahi bin amrin abdullahi bin amrin sahabi manzon Allah ne mujahid ya ce annahu zubihat lahu shatun wata rana an yanka akuya a gidan abdullahi bin amrin sahabi manzon Allah faja'ala yaqulu li gulamihi sai abdullahi bin amrin yana gaya ma yaronsa wato bawansa yana gaya wa bawansa ahdaita li jarina yahudi shin kayi kyauta ko ga makwabcinmu ba yahudan nan ahdaita li jarina yahudi shin kayi kyauta ga makwabcinmu ba yahudan nan akuya ɗaya ce fa aka yanka amma yana tambaya makwabcinmu nan ba yahudi an bashi kuwa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ma zala jibrilu yusini bil jari kadi riwaya ta uku a littafin al-adabul mufrad jibrilu bai gushe ba yana ta min wasiya game da makwabci hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu haka ne ko har sai da nayi zaton cewa mala'ika jibrilu zai sa shi cikin masu gado hadisin yana sunan abi dawud kitabul adab babu haqqil jiwar yana sunan tirmizi kitabul birri wasila babu ma jaa fi haqqil jiwar hadisin yana irwaul galil hadisi na 891 hadisin ya inganta hadisin ya inganta kaga ya nuna cewa hatta kafirai ke don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo labarin Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr sahabi manzon Allah ne wanda shi ya ruwaito hadisi wanda yake tabbatar mana wasiyar mala'ika Jibrilu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam game da hakkin makwabtaka saboda haka babu bambanci tsakanin musulmi da kafiri wanda shine abinda akasarin malaman sunna suke faɗa kada ka cutar da makwabcinka kuma ka yi ƙoƙari ka ga cewa kana isar da kyautatawa gare shi bal ana cewa kama jure cutarwansa ka jure cutarwansa wato ka jure duk irin cutarwan da zai maka wannan juriya da za ka yi ita ma ta dace da sunnar manzon Allah jurewa da za ka yi game da cutar wanda shi wannan makwabci zai maka akwai labarin da malamai suke badawa kamar yadda ya zo a littafin da ake kiransa kitabul adab al-islamiyya na muhammad abdulati buhaira shafin 266 cewa daga cikin magabata akwai malamin da muka yi magana a baya malik bin dinar yana da wani makwabci wannan makwabcin ba yahudi ne fahawwala yahudi mustahmahu ila jiwari baiti maliki wannan ba yahudan dan mugunta sai ya canza ainihin wurin wankansa ya dawo daidai katangar da ta raba tsakaninsa da shi wannan babban malami malik bin dinar wa kana jidaru mutahaddiman aka waye gari dai wannan katanga na neman ya rushe kuma najasar da duk wato idan yayi ba haya a gidansa sai najasan ta gangaro sai ta shigo gidan wannan babban malami tsawon shekaru wa malikun ya kumu ala tanzifi hazihin najasat malik bin dinar shi wannan malamin bai taba yin magana ga wannan bayahudan ba sai dai kawai ta kokari yana tsaftace wannan najasa din idan wannan bayahuda ya bayan gida bayan gidan ya gangaro gidan malik bin dinar shi kuma sai ya sa a kwashe a gyara gurin a tsaftace wa huwa sabirun ala hadha iza ya jure yana haƙuri ga irin wannan cutarwa wa tsalatil mudda aka daɗe ana yi to ko da mugu ya daɗe yana mugunta dole ne inda yana da hankali akwai ranar da zai gane kuransa to shi wannan ba yahudi hatta annal yahudi baqa sabruhu inda min sabri malikin haƙurin da malik bin dinar yake sai ya daɗa bashi haushi shi ya cutar da malik bin dinar dan malik bin dinar ya tanka idan ya tanka ai husuma ko ai rikici to bai tanka mar ba to haƙurin nasa sai ya daɗa fusatar da shi har dai aka waye gari ya zo ya kira shi ya ce masa ya malik laƙad a zai tuka kasiran na cutar da kai cutarwa mai yawa shekaru masu yawa wa an sabirin ban taɓa ji a cikin makwabtanmu nan ka taɓa kai ƙara ga abin da nake maka ba kuma ka yi haƙuri famallazi hamalaka ala haza ko me dalilin da yasa kake wannan قال سيتي رسولنا محمد منظم النبي محمد يفدي magana wanda malaman mu sahabban manzon Allah suka ba mu labari ma zala jibrilu yusini bil jari mala'ika jibrilu bai gushe ba yana ta min wasiya game da makwabci hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu har sai da ne zaton cewa za a sa shi cikin magada saboda haka yasa na san cewa makwabci yana da girman hakki wannan yasa ban kula da abin da kake min ba saboda tsaron maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma girmama abin da shari'a ta girmama wannan ba yahudan yayi nadama nan take yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya musulunta saboda me aiki da aka yi da hadisi guda daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka yasa al-Imam al-Ghazali al-Imam al-Ghazali yake cewa ba wai ka kyautata wa makwabcinka kawai ba ba wai ka yi hakuri da cuta ba wai kada ka cutar da shi ba dama guda biyu ne ka kyautata mar kar ka cutar da shi waɗannan su ne siffofi na kulawa da hakkin makwabtaka yace ba su kadai ba ka jure cutarwar makwabcin shi ma sunnar manzon Allah ne Allah ya sa mun gane Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah madaukake ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك